yawatar cutuka masu nasaba da ruwa da 'yan najeriya ke fama da su da kuma karancin tsaftar muhalli a galibin karkara da birane na daga cikin matsaloli da suka zabar da gwamnatin najeriya wajen ayyana dokar ta ɓaci a waɗannan ɓangarori yayin bikin ayyana dokar a bara shugaba muhammadu buhari ya umarci gwamnatocin jihohi su bi sahu domin cimma nasara Shekara guda bayan umarnin shugaban, gwamnatin jihar Katsina ta ayyana doka ta ɓaci a ɓangaren ruwa da tsaftar muhalli da ke zaman wani ƙudirin kawar da hanyoyin ɗaukar cutuka da yaɗa su a tsakanin al'umma. Na san cewa yanzu akwai ƙananan hukumomi ko dai bakwai ko 29 da cikin wannan tsari. Sauran kuma za mu shigar da su cikin wannan tsari na WASH da tabbatar da cewa an yi maganin rashin ruwan sha musamman ga danginmu ah, da suke zaune a karkara da kuma ainihin tsabtace muhallin kuma da tabbatar da cewa an samu magiyoyi ba ana yin bayan gida a daji ba. Alhaji Aminu Bello Masari kenan gwamnan jihar Katsina yayin kaddamar da dokar ta ɓaci a ɓangaren samar da ruwa na jihar da kuma wanzar da tsaftar muhalli. Manajan daraktan hukumar samar da ruwa a yankunan karkarar jihar ta Katsina, injiniya Aminu Ɗayyabu Safana na cewa. Yanzu ba ka a cewa da yau ba sai an yi wannan concept plan a san nawa ne ake nema a tabbatar da cewa an cin makarni na FCC amma an sannawa ba za mu iya ba ka kwafsar da da because yanzu an kaddamar da abin saboda damuwa da gwamnati ta yi so za a je a zauna a tarin ɗaukar da investment plan daga nan ne za a san nawa nema kuɗin da ake nema domin a cimma wannan muradun karni na FCC. Tuni dai ƙwararru kan dabaru da kimiyyar samar da albarkatun ruwa ke tsokaci game da wannan ƙudiri na gwamnatoci a Najeriya. injiniya yahaya bala karaye tsohon manajan daraktan hukumar bada ruwa ta jihar kano na cikin ƙwararru da ke aiki da hukumomin ƙetare irin siwused a fannin samar da ruwa a najeriya gwamnatin katsina yanzu na san tun da ta yi wannan abu su waɗannan ƙungiyoyi suna nan za su ji cewa to an ce katsina za ta abu nan aje aji me suke nufi na tsare-tsare suka yi suwa suwa suke so su shigo su taimaka musu da wannan taimako suke so me suke bukata me suke da shi a ƙasa to irin waɗannan ɗin shine hanyar da za a bi to amma duk an gama wannan kuma ya dawo sabo an samu ruwan nan ingantacce da muhalli mai kyau to yau da gobe fa har ka yau da gobe ita ce nake cewa lalle lalle a miƙawa mutanen da za su rike wannan abu su saka ah, kudadensu a ciki a tabbatar musu cewa kudadensu za su fito A ruwan nan a sauƙaƙa an sai akwai dama masu ƙaramin ƙarfi su dama akwai tsarin su kuma da ake musu na daban to ta wannan ne za a samu cewa wannan sdg din sustainable din da ake faɗa ya zauna da ƙafafunsa. kudiri mai lamba shida na shirin sdgs da ke karkashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya shine ke ɗauke da bayanai kan muradin samar da ruwa da tsabtar muhalli a sassan duniya wadda ake sa ran cimmawa nan da shekara ta dubu biyu da talatin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.